burina na aure ki ina tsananin ƙaunar ki izzata za ta ƙara tabbata kuma dole ne zan ƙara yin sama a'a ni fa babu ruwana da izzaki burina a kowane lokaci ma ki kara ɗaukaka ki sama ki sama ki sama ki zama abu so abin girmama abin sha'awa idan zai zama ga kan mutanen duniya wannan ba shi bane a gabana ni dai babban burina ki aure ni ko na samu saukin wannan gwalando da ya fito min a zuciyata na soyayyar ki in samu saukin azaba da daga ruwa da jinin da yake a cikin jikina ki bani dama in aure ki marayu rayuwa mai inganci shine burina amma ni kaina na aizan so dauka kai. amma kuma wallahi kai dole sai na janyo ka ƙasa kiyayya ba za ta taɓa yin nasara akan soyayya ba hajiya komai yadda ke tunani da izarki da matsayinki da daraja da kwarjininki to ke kiyayya ta kike ni kuma san ke nake to ke nan dole dole ni zan yi nasara saboda soyayya sarki ce sama take da kowa komai izzarka komin matsayinka komin ɗaukakarka kuma komai dukiyarka ban da kuɗi ban da na riƙe sanki kuma dole sai na yi nasara na ci alwashi kuma na ɗau alkawari sai na shafe ɗan ƙaramin farin jininka gaskiya kina yawan ban dariya ina kuma samun farin ciki wani lokacin to wai ki ji hajiya ba na da wani buri ban so ban sha'awa ban jin daɗi ban ji komi a cikin zuciyata don na burge wani ko ya so ne dan burge shi ne kawai abin da nake so in burge ki so ne san wani burge wani yaban wani ba shi bane a gabana ki so ne kawai shi ne ta kuma dole za ki so ni ni na sani wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba daina wannan fushi da kike kina wala da kanki ne kawai hajiya ki kokarin sabawa da insha Allah ni ne zan aure nan kusa da yardar Allah